yau muna biyu ga wata mai albarka watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da takwas wanda ya zo sha uku ga watan tara dubu biyu da bakwai muna cikin suratul mu'minun wanda ya tace sura ta ashirin da uku sannan za mu tashi aya ta goma sha bakwai na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa laqad khalaqna وإنا على ذهاب به لقادرون الله سبحانه وتعالى ولقد خلقنا فوقكم حقيقة من هل wato hanyoyi وتهنيوي bakwai. an ambaci sama hanyoyi guda bakwai saboda kowace akwai hanya daga wannan saman zuwa wannan saman kamar da muka gani a hadisin isra'i cewa lokacin da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam akai isra'i da shi zuwa birnin Qudus akai mi'raji zuwa sama duk sanda suka je kowace kofa sai an kwankwasa mala'ika jibrilu sai ya kwankwasa a ce wane ne ice jibrilu ne kai da wa ice ni da muhammad an aika masa ice eh to sai a bude su shigo da haka wanda yasa aka kira ta wato tsariƙa wato tafarki kenan zuwa wucewa sama ta biyu shi ma farki zuwa wucewa sama ta uku har ya zuwa sama ta bakwai shine Allah ta'ala ce wa laqad khalaqna fawqakum hakika mun halitta a burbushinku sab'a qara'iq hanyoyi guda bakwai wasu ko malaman suka fassara fawqakum akan kanku wato tunda ana magana ne akan mutum a baya suka ce waɗannan hanyoyi guda bakwai wanda suke a jikin kan mutum suke samansa kowa ya dubi fuskarsa zai ga kofofi ne guda bakwai a jikin fuskar tasa akwai kofar ido guda biyu kofar hanci guda biyu kofar kunne guda biyu da kuma kofar baki guda ɗaya kaga kofofi kenan guda bakwai idan da mutum ake fauka kum din kanku da ke burbushinku an muku kofofi guda bakwai wannan aya ce ta Allah subhanahu wa ta'ala wata kofar ku yi kallo da ita wata kofar ku yi saurare da ita wata kofar ku shaka da ita wata kofar ku faɗa ku ci da ita to wannan ma'ana kenan ta ɗaya ko saba fara'ik su ne waɗannan sammai wato guda bakwai da Allah ta'ala ya faɗa ya ce wa ma kunna anil khalqi ghafilina hakika ba mu zamo ba marafkana dangane ga abin da ya shafi halitta muna kula da halitta muna ciyar da su muna renan su muna kare su muna kiyaye su muna raya su muna kashe su wannan duk aiki ne na Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai akwai wanda an ce ya zo zai shiga addinin musulunci me sunanka jonathan kana son za ka shiga addinin musulunci kai kake so ka shiga ko wani ya matsa ma yake sai ka shiga za ka shiga musulunci tsakaninka da allah to zan faɗi wata kalma sai ka maimaita abin da zan faɗa in muka gama sai in fassara maka abin da ta kunsa ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah abinda kace a wannan kalmomi guda biyu ka shaida ba wanda ya cancanci a bauta masa sai Allah zaka bauta Allah akan wannan ko kuma ka shaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne ka yarda da wannan ko to yanzu ka zama musulmi abin da ke kanka shine wannan suna naka sai an canza shi dan ban san ma'anar sa me yake nufi kenan kana son a canza ma wani suna na musulmi dan ka shigo cikin musulmi sosai wani suna kake so a cikin sunayen musulmi Muhammad to daga yau za a ci gaba da kiranka da suna Muhammad abinda ke gare ka yanzu za ka je ku yi wanka kai wanka ka zo a ƙara su tafsir da kai sannan kuma 'yan kwamiti za su koya maka abubuwan da ya hau kanka za kuma su saurari matsalolinka Allah ya tabbatar da kai addini Allah ya maka albarka to shine Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma kunna anil khalqi ghafilin hakika ba mu zamo masu rafkana ba dangane ga abin da ya shafi halitta halittar Allah ta'ala na sama da na ƙasa na ruwa da na tudu Allah ta'ala yana ciyar da su ya shayar da su ya rene su kuma wannan bai raskana gabarin yin haka ba ko so ɗaya Allah ta'ala ce wa anzalna minas sama'i ma'an sannan muka saukar da ruwa daga sama wannan ruwa wanda Allah ta'ala ce wa ja'alna minal ma'i kulla shay'in hayy mun sanya komai yana rayuwa da ruwa ruwa yana cikin abubuwa da suka shafi mutum a rayuwarsa ta al'ada da kuma rayuwarsa ta addini tun yana buƙatar ruwa don tsabtar rayuwarsa ta al'ada wanka wanki tsarki da sauran harkoki na rayuwa sannan yana bukatarsa don harkarsa ta addini alwala da wanka da wanki da sauran ayyuka da ake na addini da ruwa da haka ruwa yana da mahimmanci a cikin rayuwar mutane da haka Allah ta'ala yake cewa wata aya قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين كتي كبان labari idan ruwan da kuke amfani da shi yawayi gari ya kafe wa kuke da shi ba Allah ba wanda zai dawo muku da wannan ruwan kun ga babu kenan wanda zai iya dawo da ruwa idan Allah ta'ala ya ɗauke shi to yana cikin ni'imar Allah ta'ala da ya saukan mana ruwa daga sama bi qadarin Allah ya ce daidai gwargwado ba a yi shi da yawa ba yadda zai yi barna ko ba a yi shi kaɗan ba yadda ba zai isa ba ruwa ya yawa da ya kaɗan duka ba daɗi ya tabbata hadisin bukhari da muslim wani gari sun rasa ruwa sai mutumin garin ya taho masallaci annabi sallallahu alaihi wa sallam yana yin khutba ya zo ya tsaya ya ce ya rasulallah mu sun bushe dabbobin mu sun mutu komai ya kafe ka roƙa mana Allah ta'ala a yi mana ruwa sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya daga hannu ya ce Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma aghithna sai ruwa ya ce, sai da aka yi mako guda ana ruwa sai ga mutumin ya dawo ya ce ya rasulullah ruwan nan kuma yayi yawa a roƙa mana Allah kuma ya ɗauke shi sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya daga hannu ya ce Allahumma hawalaina Allahumma la alaina Allahumma alal akami wa zirafi wa butunil audiyati Allah a yi ruwan nan a cikin dutse da kwari da ramuka can ko cikin gonaki wa manabiti eh, eh, abin nan da kuma inda tsirrai suke fitowa to sai Allah ta'ala ya janye ruwa Abdullahi dan Mas'ud yake faɗa a hadisin Bukhari da Muslim ana yin wannan addu'a sai Allah ya janye ruwan daga cikin gari sai koma bayan gari ya ci gaba da zuba kun ga wannan addu'a ai ruwa da kuma addu'ar a ɗauke ruwa da haka ibnu qayyim yace an shar'anta wa musulmi idan ba ruwa su fita su yi sallah raka'a biyu wata ake kiranta sallar roƙon ruwa kuma idan ruwan yayi yawa an shar'anta musu kuma su roƙi Allah ta'ala ya ɗauke ruwa yana akwai addu'a Allah ya kawo ruwa akwai kuma addu'ar Allah ya ɗauke ruwa wasu malaman suka ce hatta rijiyoyi idan suka kafe za a iya yin wannan sallah ba sai ruwan sama ba idan rijiya ta kafe aka nemi ruwa aka rasa to an san akwai wani abu da yake faruwa sai ya maza a roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya dawo da wannan ruwa da ya kafe to Allah ta'ala ya ce wa anzalna minas sama'i mun saukar daga sama ma'an ruwa bi kadarin daidai gwargwado fa askannahu fil ardi sannan muka kwantar da shi a cikin ƙasa ya zama ga wannan na sama ga kuma kwantacce a cikin ƙasa wanda za a yi rijiya a yi burtsatse a yi bohol don a dinga ɗiba ana amfani da shi da ya yi zurfi can ƙasa ba za a same shi ba kuma da ya yi sama da yawa rayuwa ba za ta yi kyau ba sai Allah ya ɗan shigar da shi daidai gwargwadon yadda za a haƙa gaba ɗaya gaba biyu gaba uku zuwa gaba hamsin har a samu ruwan da ya yi zurfi da yawa ba za a same shi ba in kuma ya sama da yawa sai ya lema garin ya kasa zama to wannan duka ni'ima ce ta Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya dan adam kuma ya cancanci abauta masa saboda wannan wa inna Allah ta'ala ce tabbas mu ala zahabin bihi a bisa tafiyar da wannan ruwa laƙadiru na masu iko ne in muka ga dama sai mu tafiyar da ruwan a nemi ruwan a rasa ba ruwa a sama ba ruwa a ƙasa kuma in ba ruwa rayuwa ta rikice kenan ko to Allah ta'ala ce to hakika mu masu iko ne a bisa tafiyar da wannan ruwa idan muka ga dama da haka kada mutane su ga Allah ya musu ni'ima su mutunce masa wannan Allah ta'ala in ya ga dama zai iya tafi da ruwan a nemi ruwan arasa na'am fa ansha'na lakum bihi jannatin min nakhilin wa a'nab lakum fiha fawakih kathiratun wa minha ta'kulun وشجرة تخرج من طول سيناء تنبت بالدهن تنبت بالدهن وصرغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون الله سبحانه وتعالى فأنشأنا لكم به جنات da wannan ruwa ɗin da muka saukar muku daga sama sai muka ƙirƙiran muku da gonaki lakum dan amfaninku bihi da wannan ruwa Allah ya ƙirƙirar da gonaki waɗanda mutum zai ci da kuma waɗanda dabbobi za su ci wannan duka ni'ima ce ta Allah subhanahu wataala yace fal yanzu insanu ila ta'amihi Allah yace mutum yayi duba zuwa ga abincinsa anna sababna al-ma'a sabban thumma shaqaqna al-arda shaqqa fa anbatna fiha habban wa inaban wa qadaban wa zaitunan wa nakhlan wa hada'ika ghulba wa fakihatan wa abba mata'an lakum duka waɗannan kayan tsirrai da Allah ta'ala ya fita ya ce don amfaninku ne da kuma amfanin dabbobinku Shi ne Allah ta'ala ce fa'an sha'ana muka farar ko muka ƙirƙirar lakum don amfaninku bihi da wannan ruwa jannatin gonaki min nakhilin wa anabin wanda suka shafi gonakin dabinai da kuma gonakin inibi Allah da yawa cikin alkur'ani yakan haɗa inibi da kuma dabino wanda mutanen da ake magana da su na wannan yanki ko na wannan zamani mafi yawan abincinsu ya dogara ne akan nakhil da ana to sai Allah yake tuna musu da wannan Allah ya fitar da gonaki min nakhilin na dabinai wa anabin da kuma inibi inibi ana cin sa danye ana ci bushashe shi ma dabino ana ci danye ana ci bushashe shi dabino in yana danye ana kiransa rutabat ana kiransa rutabat in ya bushe kuma a kira shi tamru suna kiransa tamru sannan akwai saihani akwai barnawi akwai ajwa akwai mai karamin kwallo akwai mai babban kwallo akwai wanda ma ba kwallo a cikinsa akwai wanda yake bushewa in ka tauna shi sai ya kara akwai kuma wanda yake mai laushi wanda za ka haɗe shi ka cinye shi haka kamar yadda kake cin abinci to wannan duka ni'ima ce ta Allah subhanahu wataala shi ma ilimin akwai ja akwai baki akwai fari sannan ana iya amfani da shi danye ana iya amfani da shi bushashe in ya bushe ana kiransa danyen sakara in ya bude kuma ina ko zabib in ya bushe lakum fiha fawakihu kathiratun Allah ce kuna da kayan marmari in an ce fawakih abubuwan da ake cin su danye in sun bushe sun lalace irin su kankana irin su lemo irin su ayaba irin su mangoro irin su gwaiba da sauran waɗannan kayan marmari waɗanda cin su ake a iya wani lokaci ba a ajiye su a mai da su abincin yau da kullum akwai abincin da yake bushewa a ajiye shi a suto ya zama abincin yau da kullum akwai kuma wanda kayan marmari ne in an ajiye shi ya buce to ya lalace to waɗannan su ne fawake to waɗannan kayan marmari kasiratun suna nan da yawa kowace ƙasa da kowane yanki akwai irin kayan marmarin da suka keɓanta da shi sannan akwai kuma kayan marmarin da a ko'ina za ka same su an yi tarayya a kansu to Allah ta'ala ya ce wa min ha ta'kuluna daga cikin wannan kuma akwai abin da kuke ci akwai abin da ba a ci akwai kuma abin da ake ci akwai wanda sai da sanyi ake amfani da shi wani da zafi wani kuma ɗanyensa wani busasshensa wani kuma korensa ake amfani da shi wani kuma sai ya yi ja ake amfani da shi wani a ƙasa ake kwakulo shi wani kuma yaɗo yake yi wani kuma bishiya yake yi sai an hau an tsinko duk waɗannan ni'imomi ne na Allah ta'ala tare da sun sha ruwa daban-daban amma kuma sai su sun sha ruwa iri ɗaya amma sai su zo da launi daban-daban da kala daban-daban da kuma ɗanɗano daban-daban wani zai sha ruwan zaki amma sai ya tsani wani ya sha ruwan zaki amma sai ya ɗaci wani ya sha ruwan zaki kuma sai ya bauri wani ya salam wani ya zaki gashi nan kala-kala duk wannan ni'ima ce ta Allah ga ɗan adam wani a sha wani a ci wani kuma a magani wasu tsirran magani ne kawai wasu tsirran kuma sha ake yi wasu tsirran kuma ci ake yi duk waɗannan ni'ima ce ta Allah ga ɗan adam ne Allah ta'ala ya ce wa min ha akulun daga ita kuma kuke samun abin da za ku ci wani kuma ku yi magani da shi wa shajaratan takhruju min turi saina Allah ya ce kuma sannan da wannan ruwa din ya kirkiran muku da wata bishiya ita wannan bishiyar ta musamman ce shi sa aka ware ta ita ce zaitun saboda tana amfani ga ɗan adam da yawa Allah ya rantse da ita a wata sura wattini zaitun wa turi wa shajaratan Allah ya kuma ya fara muku da wata bishiya ta huruju wacce take fitowa min turi saina'a daga dutsen nan da ake kiransa turi wanda Allah ta'ala ya magana da annabi Musa a jikinsa yace walakin nzur ila jabali fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani ko kuma inda aka bashi wahayi shi ake kira turu saina'a wasu ce a cikin sham yake wasu ce a cikin masar yake wasu ce a'a yayi tsawo daga sham ya tafi har jikin masar dogon dutse ne to ta fitowa a wannan yanki din shi zaitun an fi samun sa a wannan yanki Allah ta'ala ce tambutu bid tana fitowa tare da ita akwai mai wannan ba'un din ba'ul musahaba ce ai tambutu wa ma'aha ad-duhun takan fito a jikinta kuma ana samun mai bayan ana cinta haka kuma akan matse a yi mai wannan mai din akan yi amfani da shi wajen man fitila ita ce can Allah ya ce Allahu nuru samawati wal ard masal nurihi ka mishkatin fiha misbah al misbahu fi zujaja az zujajatu ka annaha kawkabun duri yuqadu min shajaratin mubarakatin zaituna to ita ce da wannan bishiya ana yin mai da ita ana yin man fitila da ita akan kuma yi man abinci da ita kuma akan yi man shafawa da ita akwai wani doktor abdullahi zugurul wani dan masar ne ya yi littafi akan wannan abinda ake samu na amfani sama da ɗari daga jikin bishiyar zaitun shi yasa Allah ya kira ta shajaratin mubarakatin zaituna to shine Allah ta'ala yace takhruju min turi saina tambutu bidduhun ay tambutu wa ma'aha a duhun ko kuma tumbitu a wata qira'a tumbitu min ambata yumbitu imbat tumbitu bidduhuni sai zama bawun din anan ta zama wato za'ida sai zama tumbitu duhuna ana nufin tana fitar da mai wa subghin da kuma miya asibgu anan asalinsa yana nufin rini ana kiran mai fenti sabban wanda yake yin fenti haka ne sibghatullah wa man ahsanu min Allah sibgha as-sibghatu arina abu kamar masu mucan muna da marina da yawa inda ake zuwa arina tufafi daga fari a maima da shi wata kala to wannan ana kiransa sibgha ko mata ma abinda suke yi dana a hannu suna kiransa sibgha a wajen masar kuma ana cewa sibgha shine wannan abin da ake musu zane da ake a hannu to tunda in ka ɗauko tuwo in za ka sa shi a miya ka tenti kai masa ko ka jujjuya shi a ciki haka burodi ne da shayi duk wani mahaɗi to wani sha ke kira idam da larabci idam duk wani abin da baya ciwa sai an haɗa shi da mahadi kamar gayan burodi gayan gurasa gayan fanke gayan cincin gayan alkubus gayan sinasir gayan to waɗannan ba sa ciwa so kaɗai sai an haɗa su da wani abu to duk abin da yake buƙatan mahaɗi to wannan abin da za a haɗa shi da shi shine Allah ta'ala ya ce wa sibghil lil akilina kuma ya zamo miya ko mahadi ga mai cin abinci in ka tsoma a ciki ka ka dan samu danshin mai to ana yin miya kenan da shi kun ga wannan ni'ima ce ta Allah ta'ala ya fito da kwallo daga ƙasa ya sha ruwa kuma ya bada mai wannan ni'ima ce ta Allah ruwa ya sha amma shi kuma sai ya bada mai mai kuma mai kyau mai kuma amfani da yawa ga mutane na'am wa inna lakum fil an'ami la Allah yace ce tabbas kuna da abin lura da abin izina fil an'am a cikin dabbobin ni'ima waɗannan dabbobi na ni'ima da Allah ya halitta mana kashi hudu masu dangi takwas sa da saniya raƙumi da taguwa akuya da ɗan akuya rago da tunkiya waɗannan sune. al’an’am akwai suratul al'ami ko wanda aka yi magana akan su wa min al-iblis sunaini wa min al-baqari wa min al wa min al-ta'ni sunain al-ta'ni su bi ne rago da tunkiya sa da saniya Rakumi da taguwa akuya da kuma ɗan akuya waɗanda su ake kira dabbobin ni'ima wanda duk wata ibada da Allah ya samu wacce ake yanka dabba to da waɗannan ake yi kamar hadaya kun ga da su ake yi kamar suna kun ga da su ake yi kamar ragon abin da ake yanka karan sallah layya da ake yi kun ga da su ake yi saboda su ne dabbobin da suka fi kowanne sauki da suke jikin mutane duk da Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce nutsuwa da kwanciyar hankali tana cikin masu kiwon ƙananan dabbobi sannan wauta da zafin zuciya yana tare da masu kiwon rakuma saboda tunda da kullum raƙumi sai da babbar sanda ake dukansa to in ana faɗa ne sai ɗauka mutane sauran su mara kuma ne sai ga mutum yana da zafin zuciya kamar yadda zuwa hadisin musulun masu kiwon ƙananan dabbobi ko tunda ba a dukan su da madoki babba sai kaga mutane suna da sanyin zuciya shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama yace babu wani annabi daga cikin annabawan Allah face yayi kiwon tumaki yayi kiwo aka ce har kai ya rasulullahi ce ni ma nayi kiwo kun ga annabi Musa ma shi kiwon shine sadakin aurensa yace inni uridu a nuki haka hidabna tayya hataini ala an ta'jurani samaniya hijaj fa in atmamta asharan fa min indika wa ma uridu an ashuka alaika. shi da ya zo neman aure ma aka ce kiwo zai yi na shekara takwas ko ya cika shekara goma shine mala'ika jibril da ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi yace Allah bai gaya mana annabi Musa takwas din yayi ko kuma goma yayi ba sai yace goma yayi sai dai shekara goma yana kiwo aka ba shi aure a matsayin sadakinsa kun ga akwai ayoyi a cikin dabbobin ni'ima sannan wannan dabbobin kuma idan mutane suka kauce wa Allah sai siffanta su da waɗannan dabbobi yace ulaka kal an'am balhum afal idan mutane suka kauce wa hanyar Allah Allah ya ce waɗannan kamar dabbobi suke kai sun mafi dambobi bacewa to amma wanda ya saki gaskiya yana da ilimi shi kuma Allah ta'ala ya siffanta shi da kare yace watala alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalakha minha fa atba'ahu ash-shaytanu fa kana min al-gawin walau shi'na da rafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ardi hawahu فمثله kama salil kalbi Allah ya ce misalin wannan malami da ya kauce wa gaskiya wanda duk Allah ya bashi ilimi bai yi aiki da shi ba Allah ta'ala ya ce to wannan kamar misalin kare ne su kuma waɗanda aka ba su nauyin aiki da littafi suka ƙi sai Allah ta'ala ya ce masalul taurata, humilu tawrata thumma lam yahmiluha kama salil himari yahmilu asfara su kuma kamar misalin jaki ne da kayan littafi yaushe dan kaga jaki an dora masa littafi zaka ce akara makallahu ai ba za ce ustazu jaki ba sai dai a ce kawai ga jaki da kayan littafi to wannan shine shi sa Allah ta'ala ya ce wa inna lakum fil an'ami la ibra akwai abin izina da abin lura da aya da darasi a cikin wato dabbobin ni'ima nuskikum mimma fi butuniha Allah ya ce muna shayar da ku min ma fi butuniha daga abin da ke cikin cikinta wa inda lakum fil an'ami la ibra nuskikum mimma fi butuniha min bayni farsin wa damin labanin khalisan fa'igan lisharibin wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhizuna minhu sakran wa rizqan hasana ga Allah ya kuna da abin mamaki a cikin dabbobin ni'ima muna shayar da ku daga abin da ke cikin su tsakanin jini da kuma tumbi mukan tato muku madara mai daɗin sha wacce kuma an kaɗa ta kuma a samu mai a ciki ga mai a amfani da man shanu kuma ya amfani da ita to wannan ni'ima ce ta Allah subhanahu wataala tare da za ka zo ka zauna da koko kana tatsan nono a cikin dabba amma da za ka yanka ta ko ba ka ga inda nono yake a cikinta ba babu wani suto a cikinta wannan nan yake a tare lokacin da kake tatsa Allah yake kirkirar abin yake taho maka cikin kwarya ma baka taba gani an ce dan saniya tana da nono aka yanka ta kuma aka debo nonon da an yanka ta nonon ya tsaya ko da ku ga nonon ba a tatsa ba ana yanka ta shikenan sai ya zuke ga daga jikinta ake tatowa kamar yaro da yake shan nonon mahaifiyarsa lokacin da yake dutsen Allah yake kawo madara amma ba yadda za an yanka gurin kuma jini ne zai fito to kun ga Allah ta'ala ce min mimma fi butuni amin bayna farsin wa damin labanan khalisan sa'igan lisharibina mai daɗin kuma wato ga masu sha mai daɗin wucewa a makogoro ga masu sha nusqikum mina shayar da ku mimma fi butuniha daga abin da ke cikin cikinta wa lakum fiha manafi'u kathira kuma kuna da amfani da yawa a cikinta wa alaiha wa ala alfulki tuhmalun akan ta ne da kuma jiragen ruwa kuke ɗora kayayyakin ku wa min ha ta'kulun daga kuma gare ta ne kuke cin wasu dabbobin wasu dabbobin ana ci wasu kuma ana ɗora musu kaya wal kaila wal bilala wal hamira wa zina waɗancan su ana hawan su ne kuma a kuma yi ado da su waɗannan kuma ana ci wa ta ta'kulun wa alaiha Allah ya ce kanta ne ita raƙumi kenan damir haɗin ya koma kan raƙumi tunda shi raƙumi yana cikin dabbobin da aka fi yawan amfani da su wajen ɗaukan kaya lokacin su ne kamar wato ka ce ta ɗaukan kaya duk kayan da za a lafta daga wata ƙasa zuwa ta ƙasa akan raƙumi za a ɗauka shi yasa Allah ya masa ƙira ta musamman Allah ya ce afala yanzuruna na ilal ibili kaifa hulikat ba za su duba zuwa ga raƙumi ba su gaya ya Allah ya halicci raƙumi yadda yake jura wahala yake jura yunwa yake doguwar tafiya yake da haƙuri yake da gane hanya duk wannan ayoyi ne masu tarin yawa a cikin rakumi wa alaiha akan rakumi wa alal fulki da kuma kan jiragen ruwa tuhmaluna wato ake daukan ku ake kai ku duk inda za a kai ku ake safara da yawace yawace duk akan waɗannan ake doguwar tafiya na'am ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله ولو شاء الله لأن ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون mala yace lamma zakara ta'ala la'ilar tauhid da Allah ta'ala ya ambaci dalilin kaɗaitakarsa mun ce Allah ta'ala ya kadaita fi uluhiyatihi wa fi rububiyatihi wa fi asma'ihi wa sifatihi wannan tauhidi da malamai suka kasa gida uku sun ɗauko shi ne a cikin wata aya da Allah ta'ala ce rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samiya wannan aya ita kadai ta magana akan tauhidin rububiyya rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma kun ga ar-rabb shine wanda ya kadaita da abu uku shi ake kira rabb rububiyya abu uku ne ifradullahi ta'ala bil khalqi wal mulki wat tadbir Allah shi kadai yayi halitta shi kadai ya mallaki halitta shi kadai yake gudanar da halitta ba wanda ya sa masa hannu ko ya sa masa baki wajen gudanarwa to wannan yace lamma zakara ta'ala dalail at-tauhid fi khalqi al-insan wal hayawan wal nabat wa fi khalqi as-samawati wal ard da Allah yayi wato ya gaya mana dalilai da hujjoji na hankali waɗanda suke tabbatar mana cewa Allah ta'ala shi kaɗai ya halicci mutum ya halicci dabbobi ya halicci tsirrai ya kuma halicci sammai da ƙasa wa'addada ni'amahu ala ibadihi ya kuma kirga ni'imomi masu tarin yawa da yawa bayansa zakara huna amsalan li kuffari makka min al sai Allah ya kawo misali yana son ya bugawa kafiran lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallama wato misali min al umami as-sabiqati na al'ummatan da suka gabata wa ma nalahum min al'azab da kuma abin da ya sauka a kansu na azaba a bi qissati nuhin sai Allah ya fara ba mu kissar annabi nuhu domin shine farkon manzanni wanda Allah ya aiko su zuwa kan kangararrun mutane wani mutum ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya rasulullah wai annabi adam shi ma annabi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace eh annabi adam annabi ne yace tsakaninsu da annabi nuhu zai kai shekara nawa yace zai kai shekara dubu karni goma to sai yace kuma annabi nuhu shine farkon manzanni a ban kafin annabi nuhu babu wanda ya zama kafiri a cikin al'umma sai dai sabo annabi nuhu shi aka fara aikowa zuwa ga mutanen da suka sauki wato tauhidi shi yasa Allah ta'ala ce inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin sai ce wan nabiyina min ba'dihi mun yi wahayi gare ka kamar da muka yi wahayi zuwa ga annabi nuhu da annabawan da suka zo bayan annabi nuhu kuma kuka lura babu wata al'umma da Allah ya ba mu kissata alqur'ani wacce aka halakar kafin annabi nuhu duk inda aka fara labarin halakarwa to da kan annabi nuhu ne zuwa ƙasa hatta shi annabi nuhu bai ba da misali wa mutanensa wasu mutane da suka gabata ba bai ce ku ji tsoron Allah in ku kaza ba azaba kaza da ta shafi irin al'umma kaza zai shafe ku ba amma sauran annaba da suka zo a baya suna kafa hujja da kissan annabi nuhu cewa ku ji tsoron Allah kada irin abin da ya shafi annabi nuhu ya sha mutanen annabi nuhu ya shafe ku to shine yace Allah sai ah, wato sai fara ba mu kissa annabi nuhu kuma bi qissatu hud kuma musa wa fir'aun kuma bi isa ibn maryam wa kullaha ibarun wa izatun lil mukaththibin bir rusul wal ayat wannan kuma duka wa'azi ne da gargadi da jan kunne ga masu karyata manzanni da kuma masu karyata ayoyin Allah Allah ta'ala ce wa laqad arsalna nuhan haqiqa mun aika annabi nuhu ila qaumihi zuwa ga mutanensa idan an ce qaumu qaumun mutum su ne waɗanda suka hada dangi guda kama a ce fulani hausawa yarabawa kaza kaza wannan su ake kira qaum to in ka fito daga cikin mutane ka zama qaumu din ba dole sai wanda ku uwa ɗaya uba ɗaya ba wanda dai ko yaran ku ɗaya ko ƙasar ku ɗaya ko yankin ku guda to wannan su ake kira ƙaumin mutum to shine yace ya kauni ya ku mutane na kun ga Allah yace inna arsalna duk da aka samu arsalna tana bukatar sharuɗa guda hudu na farko al mai aikowa na biyu al wanda aka aiko na uku arsala risala sakon da aka aiko sannan na hudu al-mursal ilaihim duk sanda ka ba mutum wasiƙa kace ce kaiwa wani to an samu abu hudu mai aike wanda aka aika wanda gurin wanda aka tura da kuma sakon da aka ɗauke da shi don an ce ar-risala shine saƙon tauhidi da Allah ya ba annabi Nuhu al-mursal din kuma shine wa shine Allah al-mursal din kuma shine annabi Nuhu al-mursal ilaihim kuma sune mutanen annabi Nuhu ar-risala din kuma shine manzancin gaba daya to anan an samu wannan sharadin guda hudu sai ce ila qaumihi zuwa ga mutanensa faƙala ya ce ya ƙaumi ibudullah ya ku mutane na kun ga da ya zo bai ce ya ku kafirai ba ya ku fasikai ya ku fajirai so da wa'azi akan fara shi ne da kalmomi masu daɗi wa kula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw sha amma da ya ce ya ku arna babu wanda zai saurare shi sai ce ya kaumi sai da ya raba su ma zuwa jikinsa ya ku mutane na ya kaumi ne sai aka yi hazafin wannan wato ya ya din sai zama ya kaumi ya ku mutane na kun ga har yanzu dan su yarda da manzancinsa sai ya raba su zuwa gare shi ya ku mutane na dan sun zama arna wato ba zai kore su daga cikinsa ba shi yasa yana daga cikin annabi sallallahu alaihi wasallama in zai aika wasiƙa zuwa ga wasu sarakuna sai ce ila azimin rum zuwa ga mai girma sarkin rum wataƙila da ba a sa haka ba zai karanta ba sannan aka cewa annabi sallallahu alaihi wasallama sarakuna ba sa karanta wasiƙa sai da ya ce a kawo min ya yi stamfi yake buga stamfi muhammad rasulullah haka stamfin sa yake sallallahu alaihi wasallam to shine yace ya ce ya ku mutane na ibud ubudullah ku bauta wa Allah malakum min ilahin ruhu. ba ku da wani wanda ya cancanci bauta da gaskiya in ba Allah ba wato wannan yayi kiran su kenan zuwa ga me zuwa ga tauhidul uluhiyya tauhidul uluhiyya shine ifradullahi ta'ala bil ibadati kadai ta Allah kadai da bauta al ibadatu tana bukatar ita ma arkan guda uku akwai al'ibada ita kanta ibadar akwai al-ma'bud wanda za a bautawa akwai al wanda zai bautar akwai at-ta'abbud kaifiyat at yadda za a yi bauta da haka malamai suka ce ibada a harshen larabci tana nufin at-tazallulu wal khudu'u kankan da kai da kwantar da kai shine ibada a harshen larabci ana cewa tariqun mu'abbad hanya da aka hore ta in ka taho tsakiyar gona in hanya ta ratsa za ga ciyawa ba ta fitowa kan hanyar saboda an tattake ta ko an yi ruwa da wuya ka ga kan hanyar da ake yawan bi ciyawa ta fito saboda an tattake ta to wannan tattake wanda aka yi an hore ta kenan da haka ibada yana nufin wani horo ko wani umarni na Allah subhanahu wataala at-ta'abbud at-tadallul to ibada a fassarar malamai kuma suka ce at-tadallul wal khudu' lillahi subhanahu wa ta'ala mahabbatan wa ta'ziman bi fi'l awamirihi wa ijtinab nawahihi ala alwajhi alladhi ja'at bihi shara'i'uhu abinda ake kira ibada shine kankan da kai a gaban Allah ta hanyar nuna kaunar Allah da girmama Allah da kwaɗayin rahamar Allah da tsoron azabar Allah wannan sune ibada rukunan ibada guda hudu ne alkhawfu arraja'u almahabbatu at-ta'zim duk wanda zaka bauta masa sai an samu sharadin nan guda hudu na farko ana bauta Allah ne dan ana ganin girman Allah sannan ana bauta wa Allah dan ana kaunar Allah wallazina amanu ashaddu hubban lillah sannan ana kwadayin rahamar Allah ana kuma tsoron azabar Allah yad'una rabbahum khawfan wa tama'an yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'ina to sannan ibada tana da rukuni tana da sharadi kuma guda biyu shine al-ikhlas wal mutaba'a kai ibada din nan yadda Allah ya ko manzanni da ita kuma ka yi ta dan Allah al-ikhlas wal mutaba'a duk sanda aka rasa ɗaya a cikin ibada ibada ba karɓaɓɓiya ba ce dole ka yi ibada dan Allah kuma ka yi ta yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar da ita idan mutum ya yi ibada dan Allah amma ko bai yi ta yadda annabi ya koyar ba Allah ba zai karba ba in kuma ya yi ta yadda annabi ya koyar amma bai yi ta dan Allah ba nan ma Allah ba zai karba ba balle kuma wanda bai yi ta dan Allah ba ko bai yi ta yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar ba to shi yasa malamai suka ce in kana son kai ibada ka tambayi kanka tambaya biyu limaza kaifa yaya zan yi wannan ibada kuma liman gawa zan yi wannan ibada liman amsata shine lillahi kaifa kuma ala sunnati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da haka fudayl bin iyad da ya karanta ayan nan da Allah ta'ala ya ce tabarakallazi biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ayyukun أحسن عملا sai aka tambaye shi menene ahsanu amala sai ya ce buhu wa akhlasuhu abinda aka yi shi dan Allah aka yi shi a kan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka mai risala yace ba za a karɓi karatu ba sai da aiki ba za a karbi karatu ba ba za a karɓi aiki ba sai da ikhlasi ba za a karɓi karatu ba ba za a karbi aiki ba ba za a karɓi ikhlasi ba sai yayi muwafaqa da sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam haka mai akhdari yace wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukm Allah fihi wa yas'al al-ulama wa yaqtadiya bil muttabi'ina li sunnati Muhammadin sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam sannan dole aikin nan da zakai ka san me aikin ne dan ma'aunin ayyuka na ibada guda biyar ne akwai wajibi akwai mustahabbi akwai haram akwai makaruhi akwai ja'izi to da aikin nan da za ka yi wajibi ne ko mustahabbi ne ko haramun ne ko makaruhi ne ko kuma ja'izi ne to dole ka san wannan hukuncin kafin kai kowane aiki da haka mala yace to yace ubudullah ku bauta wa Allah shi kadai lakum min ilahin ghayruhu afala tattaqun yanzu ba kwa ji tsoron Allah ba kun ga afala tattaquna azaballah ko afala tattaquna Allah ko afala tattaquna nar sai aka cire maf'uli din afala tattaqun yanzu ba kwa ji tsoron Allah ba don tsoron Allah shine madarar rayuwa mutumin da baya jin tsoron Allah to rayuwarsa ta yi asara ba ku ga duk inda Allah zai magana shiga aljanna sai ce inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im inna lil muttaqina mafaza inna lil muttaqina fi maqamin amin inna lil muttaqina fi jannatin wa uyun inna lil muttaqina fi jannatin wa na'im duk masu takawa ake ba aljanna haka nan Allah ya ce uiddat lil muttaqin hatta qur'ani Allah ya ce ba za ka amfana da shi ba sai da tsoron Allah hudan lil muttaqin aikin kama Allah ya ce ba zai karba ba sai kana jin tsoronsa. sa inna ma yataqabbalu Allah min almuttaqin hatta tafafi akwai na tsoron Allah wa libasu taqwa zalika khairun wasiyar Allah ta'ala ga mutanen farko da na karshe wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah hatta guziri Allah ya ce wa tazawwadu fa inna khayra zad at-taqwa i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa kun ga takawa ittaqillaha haythu ma kunta in za ka yi tafiya sai annabi ya ce maka zawwadaka Allahu taqwa Allah ya maka guzurin tsoron Allah ittaqillaha haythu ma kunta da kake ka ji tsoron Allah kowane annabi in yazo ta ke fattaqullaha wa atiun wa ma as'alukum alayhi min ajr in ajri illa ala rabbil alamin shine yace ba kwa ji tsoron Allah ba فقال الملأ الذين كفروا من قومه sai almala'u in an ce mala'u masu jin daɗi kenan masu martaba masu girma wanda suke da kuɗi da yawa ko suke da ilimi da yawa ko suke da daraja manyan gari kenan dama su suke fara kan gari wa gaskiya saboda su suna gan aka tsaye da gaskiya zai shafi mulkin su ko ya shafi kuɗin su ko ya shafi ɗaukakar su shine Allah ta'ala ya ce qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi sai masu jin daɗi daga cikin waɗanda suka kafirta min qaumihi daga mutanensa waɗanda suka kafirta suka ce ma haza illa basharun mithlukum wannan ba kowa bane mutum ne kamar ku wannan falsafa din tun zamanin da ake faɗarta da ta mutum ne to kuke so a yi ko aljani ko mala'ika kuma da Allah zai turo mala'ika sai su ce kuma ya zai turo mana mala'ika muna mutane kuma an turo mutum sun ce in haza illa basharun mithlukum wala in ata'tum basharan mithlakum innakum idan la khasiruna in kun bi mutum irin ku kun yi asara in wa illa rajulun suka ce wannan ba kowa bane illa basharun mislukum face mutum ne kwatankwacin ku yuridu yana nufin an ya tafaddala alaikum ya ku a kanku ya zama shine shugaba ku kuna binsa shi kuma ya zama abun bi walau sha Allahu da Allah ya ga dama la'anzala mala'ikatan da ya saukar da mala'iku kuma da an saukar da mala'iku ɗin, da ba za su kuma iya mu'amala da mala'ikun ba wa qalu la unzila alaihi malak wa law anzalna malakan laqudiya al-amr thumma la yunzarun da mun saukar da mala'iku Allah ya ce da ta faru ta kare dan ba za a saurara musu ba ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها دون هكا سكي فدا الله تعالى سكة ما سمعنا بهذا مو متبجن ونبا fi aba'ina al-awwalina cikin iyayenmu na farko kakanninmu da babanninmu shi da ma hujja mara hujja yace haka na samu kaka da kakanni suna yi har ba hujja bane nafsi ka kama hannun mutum ka dora akai shine hujja amma haka muka samu ana yayi ba hujja bane in huwa illa rajulun suka ce bai zama waface mutum ne bihi jinnatun akwai ma hauka tare da shi mahaukaci ne ma kun ji kalmomin da ake gaya annaba shi Allah ta'ala ya cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusul min qablika ida'autu qaumi laylan wa hara, falam yaziduhum du'ai illa firara wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastagashaw thiyabahum wa asarru wastakbaru bara. ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا ya ta kafa muku hujja ku ga abin da Allah ya muku ya muku kaza ya muku kaza ya shimfiɗa muku sama ya muku ruwa ya fitar muku da tsirrai duk ba za ku bauta Allah ba to duk da yace nayi wa'azi da daddare nayi da rana nayi a boye nayi a fili nayi musu a tare na bi su ɗaya ko amma duk su imani ba shine da abin ya kure sai ce rabbi la tazar alal ardi min al kafirin dayyara innaka in tazarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara yace Allah duka halakan da su gaba ki dai ka aba ko mutun da ya ban kasa fatarabbasu bihi yace ku yi saura suka ce ku yi sauraro da shi ku dan jira kadan hatta hinin har zuwa wani lokaci da zai mutu dan jira kadan zai mutu ko ku dan jira kadan al'amarin sa zai zai kare shi ma zai gaje dina to sai ce me qala rabbin surni bima kazzabuni yace ya Allah ka taimake ni bima kazzabuni saboda ƙaryata ni da suka yi to ka taimake ni amma wata ayin ta ya rabbi inni maghlubun fantasir Allah ni an rinjaye ni kai ka dau fansa idan an rinjaye annabin Allah ai Allah aka taba shi yasa ce fantasir ka dau kuma Allah ce zama kauma nuhin almursalina mutanen annabi nuhu sun ƙaryata manzanni tare da cewa manzo ɗaya aka aika musu wannan ya nuna duk mutumin da ya karyata manzo ɗaya daga cikin manzannin Allah to ya karyata dukkan manzannin Allah ga baki ɗaya. shi yasa aka ce kazzabat qaum nuhin al-mursalina al-mursal aka aika musu sai aka ce kuma mursalina aka jam'in sa to shine yace rabbi rabbi insurni bima kazzabuni Allah ka taimake ni ka daukan sa akan abin da suka yi na karyata ni na'am فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهل إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مفرقون الله سبحانه وتعالى فأوحينا إليه سيمك وحيي zuwa ga annabi Nuhu anis na'il fulka ka aiwatar da jirgin ruwa ka kera jirgin ruwa lokacin kuma shine farkon ƙirƙirar jirgin ruwa da aka annabi nuhu shi yasa aka ce kowa ya samu sana'a kun ga annaba kowa da sana'arsa annabin dauda haddad ne shi kafinta ne abin nan ne makeri ne shi kuma annabi nuhu shi kuma kafinta ne shi ya fara kera jirgin ruwa Allah ya ce anisna'il fulka ka aiwatar da jirgin ruwa wa yasna'ul fulk wa kullama marra alaihi mala'un min qaumihi sakhiru minhu kowa zai wuce sai ai dariya a ce kun ga mutumin nan da ya ga annabta ta kici yanzu ya koma kafinta zan kawo kujera ta a gyara mu qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun to shine Allah ta'ala ya ce amisna il fulka ka aiwatar da jirgin ruwa bi a'yunina da ganin mu muna gani mu zamu daga kwatanta ma yadda za a kera shi wa wahayi na da kuma wahayin mu za mu maka wahayin yadda ake yin jirgin ruwa ashe jirgin ruwa wahayi ne na ilhama wannan ba wahayi ne na annabta ba domin wahayi a cikin alkur'ani yana daukan ma'anoni daban-daban in ba haka ba ba za ka iya tantancewa ba Allah ta'ala ya ce wa auha rabbuka ila nahli an ittakhizi min aljibal buyutan Allah ya wahayi zuwa ga kudan zuma shin kudan zuma ya zama annabi kun ga wahayi ne na ilhama yadda zai rayu anis abin nan kuzi min kulli ki ci daga dukkan ya'yan bishiya wannan wahayin na ilhama ne haka wahayin da ya wa auha wa auhayna ila ummi Musa mun yi wahayi zuwa ga mahaifiya annabi Musa an arbi'ihi ki shayar da danki wannan wahayi shi ma wahayi ne na ilhama haka nan wahayin da Allah ya wa sama wa auha fi kulli sama'in amaraha kowace sama Allah ya mata wahayin yadda al'amarinta zai kasance wannan wahayin shi ma ba na annabta bane haka nan yawma idhin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka a halaha shi ma wannan wahayin ba na annabta ne to shi sa Allah ya ce nan wa wahayina za mu koya maka za mu kimsa maka yadda ake yin jirgin ruwa din fa ja a amruna idan umarnin mu zo da halakar da su wa farat tanuru at-tanur wata irin wato tukunya ce da ake yin gurasa da ita mu can da yake ana yi a gurin mu da yawa ana yin gurasa ne mu can ana yi so da mun sai da take dogo ake yin ta haka kamar randa amma ta fi randa tsawo sai a fafe kasanta sai a hura wuta to idan ita mai gurasan ta ta kwaba ta gama kwabin sai ta yi ta haka guntuwa guntuwa sai a lele sai a dinga zura hannu haka a ciki ana mannawa to ana mannawa nan tiririn wutar da yake fitowa ta kasa sai sa sai ta gasu sai ga ana zazzaro ta ko bayan ta gasu to wannan shine kamar alamar da aka sanya cewa tunda guri ne da ake hura wuta to alamar za a halakar da mutanensa kuma a ga ruwa yana buguwa ta gurin da an ga ruwa ya kece ta cikin wannan tanderin gurasa din to kowa ya tattara ina sa ina sa a shiga jirgi Allah zai halakar da mutanen ƙasar gaba daya wannan kamar shine alamar a shirya ga halaka da ta taho wa farat tanuru wato wannan tanuru din ya kece da ruwa fasluk fiha ka shigar fiha a cikin wannan jirgin ruwa min kullin zaujai sunaini daga dukkan wato abin da yake rayuwa a ban kasa ka sanya zaujaini guda biyu isnaini wato isnaini din sifa ne na zaujaini din ka sanya kowanne biyu zauj namiji zauj mace amma a wani larabcin aka ce zauju namiji zaujatun mace amma nan ba larabcin qur'ani bane larabcin qur'ani namiji sunansa zauj mace ma sunanta zauj shi yasa Allah ya ce annabi Adam uskun anta wa zawjuka ba wa zawjatuka ba uskun anta wa zawjuka aljanna in kana karanta hadisi sai a ce an Aisha zaujin nabi ba zaujatin nabi ba to larabci zauj min al-izdiwaj ne masu kama iri daya subhanahu wa ta'ala al-azwaj kullaha shine ya halitta azwaj wa min kullin khalaqana zawjayni la'allakum tadhakkarun zawjayn komai duk abin da yake biyu biyu shi ake kira zawjain wanda in ka faɗi ɗayan sai ka faɗi ɗayan a gefe kama a ce sama da ƙasa gabas da yamma kudu da arewa baki da fari dogo da gajere mai ƙiba da tsila ko siriri ko to haka komai yake tafiya Allah ne kawai ce Allah sai kai shiru amma komai zauje ne ne namiji sai a ce mace mai fushi sai a ce mai sakin fuska mai kuka sai a ce mai dariya duk komai za ka ta ganin sa biyu ne to shi shine Allah ta'ala ce ɗauki kowace halitta biyu komai ya ɗauka biyu don za a halakar da duniyar ne ta lokacin gaba daya kada wani nau'in a zo babu shi bayan an ga ɗauke ruwa komai ya mutu sai a sauke wannan namiji da matan su ma sai su ci gaba da haihuwa da haka ne ake kiran annabi nuhu adam na biyu domin zuriyarsa ce kadai ta ragowa bayan an halakar da duniya gaba daya kenan ta karkashin sa aka sake yada wasu halittu kamar yadda aka yada mafarko can ga annabi adam shi yasa Allah ce ka dauki komai bibiyu wa ahlaka kuma ka kwashe iyalanka illa man sabaka alaihi alqawlu minhum sai dai wanda alqawlu wato fada ta halaka ta riga ta gabata a kansa daga cikin iyalanka an riga an gabatar da halakar da shi shine ɗansa da kuma matarsa don ɗan ma shi ya kira shi ce ya bu kan ma'ana wala ta kuma alkafirin kala sa'awi ila jabalin ya asimu ne min alma ya ce ya kai ɗana zo ka shiga jirgin ruwa ya ce a'a baba zan je in hau dutse dutse zai tsare ni daga ruwa dan annabi nuhu yana ka taho ka shiga jirgin ruwa ya ce a'a baba ba zan shiga ba aka yi ruwa ɗan ya halaka haka matarsa ita ma aka halakar da ita a cikin wanda aka halaka akwai matarsa akwai ɗansa to shine Allah ta'ala yake gaya mana cewa sai waɗanda wato alƙawul shine wato halakarwa kenan kamar an ce an halakar da su sabaka alaihim akwai akwai bambanci tsakanin sabaka lahu da sabaka alaihi in an ce sabaka alaihi ana nufin azaba kenan amma innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mubadun wannan sabaqat lahum ba sabaqat alaihim ba sabaqat lahum saboda su kalmar ta tsiratarwa ce a kansu wannan kuma kalma ce ta halakarwa shi yasa aka ce alaihim wancan lahum waɗannan kuma alaihim wala ne fil ladina zalamu Allah ya ce kada ka tattauna da ni dangane ga waɗanda suka aikata zalunci waɗannan innahum mugraquna tabbas su ababan nutsarwa ne a cikin ruwa duk nutsar da su zan aro ba zan ceci kowa ba in ji Allah subhanahu wa ta'ala na'am فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني ذلك لآيات وإن كنا لمرسلين الله سبحانه وتعالى فإذا استويت idan ka daidaita an ta kai wa mamma'aka da wanda suke tare da kai alal fulki akan jirgin ruwa faƙul ka ce alhamdulillah yabo ya tabbata ga Allah allazi jana, wanda ya tseratar da mu min alqawmi zalimina daga mutane azzalimai kun ga Allah ya koya masa addu'o'i guda uku addu'ar shiga jirgin da addu'ar zama a cikin jirgin da kuma addu'ar sauka daga jirgin addu'ar shiga jirgin shine wa qalar kabu fiha bismillahi majraha wa mursaha kun ga addu'ar shiga kana hawa jirgin ka ce bismillahi majraha wa mursaha Allah ta'ala shine mai gudanar da ita da sunan Allah mai gudanar da ita mai sakinta ta tafi inna rabbi laghafurur rahim wannan shine kama addu'a kamar ta da shi jirgin ruwan sannan fa idza stawaita anta wa man ma'aka alal fulki in kuma kun daidaita akan jirgin ruwan to fa qul alhamdulillah ita kuma addu'ar zama a cikin jirgin kenan fa qul alhamdulillahi na jana min alqawmi zalimin ku ce yabo ya tabbata ga Allah wanda ya tsiratar da mu daga mutane azzalimai wa rabbi wannan kuma addu'ar sauka kenan kun ga addu'ar shiga addu'ar zama a ciki da kuma addu'ar sauka wa rabbi an anzilni munzalan mubarakan ka ce ya Allah ka saukar da ni masauki mai albarka ko ka saukar da ni sauka mai albarka akwai manzalan manzalan ko munzalan munzalan min anzala yanzilu munzal ismu maf'ul ne ko munzil ismu fa'il munzal wurin da za a saukar da kai saukarwa ko kuma manzilan akwai kira'an manzilan wato shi ko masauki kenan ya zama ismu zaman ko ismu makan ismu makan to ka saukar da mu saukarwa mai albarka ko ka saukar da mu guri mai albarka wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan ka saukar da mu masauki mai albarka ko ka saukar da mu saukarwa mai albarka wa anta khairul munzilina kai ne mafi alherin masu bayar da masauki duk inda Allah zai sauke ka to ka roki Allah ya sauke ka masauki mai albarka kun ga addu'ar shiga bismillahi majiraha. wa mursaha addu'ar zama a cikin ta alhamdulillahi allazi najjana min alqawmi adh addu'ar sauka kuma rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilina to shi yasa mu ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya koya mana addu'ar hawa abin hawa in mutum ya wace Subhana subhanallazi sakkara lana hadha wa makunna kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun in ka shiga mota ko za ka hau babur kafin ka buga sai ka ɗora kafa ka kai kafin kai kai stata sai ka ce subhanallazi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun haka in mota ce in ka zura ki din kafin ka tayar sai ka ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar alhamdulillahi alladhi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibuna to wannan yana cikin addu'a da ake so mutum ya yi bayan ya hau abin hawa na'am Allah subhanahu wata'ala ce inna fi zalika haƙiƙa a cikin wannan la'ayatin akwai ayoyi akwai ayoyi aya kenan kauniya akwai kuma aya shar'iyya aya shar'iyya da aka yi musu wa'azi su ba aya kauniya kuma da aka halakar da su dan wani ya dau izina kada kai laifi irin na mutanen annabi nuhu shine shirka dan duk a cikin laifuffuka babu laifin da Allah ya shelanta wa duniya ba zai yafe wa mai yinsa ba sai shirka ayar da tafi kowace aya sa kauna a zuciyar mutane ita ce ayar da Allah ta'ala ya ce qul ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah jami'a innahu huwal rahim to amma tare da wannan cewa duk zunubin da kai in ka zo wajen Allah ka tuba Allah zai yafe ma amma kakka mutu kana shirka idan mutum ya mutu yana shirka to ba shi ba gafarar Allah Allah ya faɗi wanda ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha'u Inahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alaihi aljannata wa ma'awahu an wa ma lizalimin min ansar la in asharakata 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin bal illaha fa'bud wa kun min ash-shakirin walau ashraku lahabita habita anhum ma kanu ya'malun man yushrik billa fa ka'annama kharra min as-sama'i فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان صحيح ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim to Allah ya nisanta mu da aikata shirka to Allah ta'ala ce inna fi zalika lalle a cikin wannan abin da ya shafi mutanen annabi nuhu la ayatin akwai ayoyi yazo ya kwashe shekara dubu ba hamsin yana wa'azi amma Allah ya ce fa ma amana ma'ahu illa qalil wa laqad arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin. sanatin illa na aman fa akhazahum at-tufanu wa hum zalimuna shine annabi na uku da sunansa yazo da yawa a cikin alqur'ani don Allah ya ambaci sunan annabi nuhu sau 43 mai bin sa a yawan suna shine annabi ibrahim da sunansa yazo sau 69 mai bin sa kuma a yawan suna shine annabi musa ya fi kowa yawan suna sau ɗari da da talatin hudu sunansa yazo a cikin alqur'ani fir'auna kuma shine kafirin da sunansa ya fi kowanne yawa a cikin alkur'ani sau saba'in da hudu aka sunansa to Allah ta'ala ya ce a cikin wannan akwai ayoyi wa in kunna la mubtalina lalle mu masu jarabawa ne in dinna mukhaffafa ce min as-saqila ai innahu ne sai aka cire aka yi takhfifin ta aka yi hazafin sunanta wa innahu ne ai tabbas kunna lalle mun kasance la mubtalina masu jarabta muna jarabtar mutane wasu ci jarabawa wasu su faɗi yace la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna min allazina utul kitaba min qablikum wa min allazina ashraku adan kathira Allah yace lalle sai an jarabce ku a cikin dukiyarku sai an jarabce ku a cikin rayukanku kuma sai kun ji maganganu masu ciwo daga kafirai da kuma waɗanda ahli kitabu da kuma mushrikai sai kun ji cutarwa mai yawa kuma Allah ta'ala ya ce sai ya jarabce mu a cikin duk rayuwar mu gabaki daya jarabawa dole ne dan adam ya gamu da jarabawa jarabawa nan kuma dole Allah ya jarabce ka dan ya tantance ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب Allah ba zai bar muminai akan abin da suke kai ba sai Allah ya gangaro jarrabawa dan ya tantance masu muminan gaskiya kuma ya tantance barhurbi ya tantance yan jabu to haka rayuwa take gudana dole a samu jarabawa Allah ya ce an hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qaribun to nan za mu tsaya Allah ya samu dace abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya tara mu a cikin ladan inda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya fi mana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk shawarwari da sauransu mun samu shawarwari a rubuce da kuma da baki cewa akwai wurare da da ba a jin sauti waje to kuma wannan gaskiya ya faru ne saboda wato jama'a wanda suka halatta ke da sauran shekaru ya kokari da mai kokari na sa su yi da dai gwamnati amma mutanen da bayan wannan mun ka duk inda ya kamata mu zaga mun ga wuraren da ya dace a sa su ku wannan da ba ku su ku din akwai kuma wuraren da ake son haske a samu halittun lamu irin wannan dinnan saboda haka abinda zai yaya wannan shine mu ne zamu yaya da kanmu muna bukatar taimako na sibiku guda biyar wato abuja sannan da kuma irin wannan harajin lafiya guda biyar da kuma farwaya irin na nefa ɗin na katako guda biyu akwai tsarin da aka yi yanzu da insha Allah muna bukata kafin gobe abin kafin lokacin da yi gobe insha Allah za mu karatu wanda Allah ya hore masa kawo wannan masallaci daga yanzu zuwa yamma assalamu alaikum warahmatullahi akwai sanarwa na farko yan hizba assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh mai wannan tambaya yana cewa malam an ambaci gina da wadatar dukiya to ya za a fassara hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa innamal gina ginan nafs to lalle ya tabbata hadisi annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya ce innamal gina ginan nafs hakika wadata shine wadatar zuciya ba muskini ne wanda zaka jefe shi da loma ɗaya ko loma biyu ba ta mai da shi sai dai muskini shine wanda bai samu wata wadata da za ta wadatar da shi ba sai wadatar da Allah ya samu a zuciya abinda ake nufi da wannan hadisi ba ana nufin ka zauna baka da ko sisi a zuciyarka ka ji cewa ka wadata ba abinda ake nufi abinda Allah ya baka ka karba ka wadata da wannan abin kada Allah ya baka kuma kana jin bai ishe ka ba in wannan ne ko duniyar nan za a cika maka da ita ba za ka koshi ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da dan adam yana da kwari biyu cike da dukiya sai ya ce ina na uku ba abin da zai cika cikinsa sai kasa saboda tsaban gori to kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana tarbiyyar samu da rashi yace ka dinga kallon na sama da kai a harkar addini sai ka ƙara ƙoƙari da himma ka dinga kallon na ƙasa da kai a harkar duniya sai ka ƙara haƙuri da wadata amma yanzu wani za a bashi miliyan ɗari sai dinga kallon mai miliyan ɗari biyu kaga ba zai gode ba zuciyarsa ba ta wadata ba kuma akwai waɗanda suke da dukiya amma ba su da wadata don dukiya ba ta musu amfani ba ba su ci ba ba su sha ba wani bai ci ba bai sha ba kuma dukiya dole ne a yi ɗayan uku in kana da dukiya ko dai ka kashe ta ko ta kashe ka ko a yi ragas ku kashe kanku kenan da ita so da ka yi kokari ka kashe ta na'am malam tambaya yana cewa na fata mana ya sha ruwa lafiya Allah kara mana lafiya amin bayan haka ya ce malam ni ne nake da kakata ta tsufa ba ta iya gane wanda yake kanta shin azumi wajibi ne a kanta in wajibi ne ya za a yi ai za a iya ciyar mata malam in za a iya ciyar mata ya za a baya idan mutum ya tsufa tsufa ya kai yadda ka faɗa nan to azumi ya sauka akan tsoho wanda ba zai iya ba abinda za a yi tun da shi ciwon sa ba mai warkewa ba ne sai a dinga ciyar da muskini adadin kwanakin da aka yi na ramadan so da in ramadan ya zo ya wuce sai a tara mutum talatin a musu abinci ko ashirin da tara gwargwadon yawan azumin da aka yi sai a bawa waɗannan kamar yadda anas bin malik shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙa masa abu uku Allah ya sa sha aljanna ya masa tsawon rai kuma ya bashi dukiya da 'ya'ya Sura ka ‘ya'ya wata jikarsa take faɗa cewa da ‘ya'yansa da jikoki sai da muka kirga ɗari da yankai. Sannan kuma shekara sai da ya kusa haura ɗari. Hatta kai ya tsufa baya iya azumi. Idan Ramadana ya zo sai a kirga kwanakin da haka tara ne ko talatin In ya wuce sai a tara talakawa sai a yi musu abinci sai a ba su abakacin azumin da bai samu daman yi ba. su da ita ma wannan tsohuwa taku sai ku dinga ciyar da muskinai ko dai a dinga yi kullum aka kai azumi ɗaya. a kira miskini ɗaya a shi abinci ko kuma a bari sai an gama sai a tara a yi abincin mai daɗi plate plate guda talatin ko ishirin da tara a kirawo masu jin yunwa a ce to jama'a fara eh. malam wannan tambaya ya rubuto tambayarsa cikin turanci ne ya yana so malam ya masa cikakken bayani dangane da dashen mani da ake yi ake wanda ba sa haihuwa a mahaifar wacce take haihuwa kuma yana son malam ya masa bayanin matsayin abin da za a haifa za a haifa a wurin wanda aka yi wa ajiya na kuma matsayin gado to wannan matsala din an sha tattauna ta a taruwan malamai da ake yi a kasan ko masar ko kasan saudiya maganin karin jini da siyar da koda da yankan hanta da plastic surgery da ake a gyara mutum fuska ko a masa gyare-gyare ta tajmil duk an yi wa malamai tambaya akan wannan shi ma wannan ɗin an musu tambaya sai suka samu sabani wajen ba da amsa wasu suka halatta cewa lalle idan mahaifan mace ta lalace ba za ta iya ɗaukan ciki ba kuma tana sha'awar ɗa to za a iya yin wannan barbarar mani din a zuki mani namijin a zuki na matar ta a haɗa a sa a mahaifar wata mata ita ko matar ta haifo musu shi sai dai inda suka yi sabani wace ce uwarsa a ciki mai maniyin ce uwar ko ko ta haifo shi sai wasu malaman suka ce wacce ta haife shi ce uwarsa domin Allah ta'ala ce huwa allazi akhrajakum min butuni ummahatikum kenan wacce aka fito da ita daga cikin ka ita ce babarka to wasu kuma suka kafa hujja cewa a ai Allah ta'ala ce min nutfatin amshajin nabtalihi kenan wacce take da mani ita ce mai da wasu suka ce a wacce ta haifa ita ce mai da wasu kuma suka ce a duk su biyun Ba masta ce da wacce ta haifo shi da kuma wacce don wacce ma ta tashi a iska ta na kuda ta haihu kuma ta tashi a iska ba to saboda haka wannan matsala yana daga cikin abin da aka kawo malamai da haka idan an tafi akan cewa waccan ce uwarsa ita kadai zai ci gado idan an ce duka su biyun ne uwarsa to zai ci gadon kowanne daga cikin su kenan malam sai mai wannan tambaya ce don Allah malam menene hakikanin ma'anar ya ce don Allah malam menene hakikanin ma'anar shafa'i da wuturi sa'annan kuma wuturi ana iya yin sa dare sau biyu ne kamar wajen tarawih da kuma tahajjud abinda ake kira a shafa'o biyu shi sa Allah ya rantse da yake wa shafa'i wal watr Allah ya rantse da duk wani abu da yake biyu biyu kuma Allah ya rantse da duk wani abu da yake daya daya daya to an san ɗaya kuma Allah ne kawai komai biyu ne Allah ne kawai ɗaya mutuwa rayuwa samu rashi talauci kaza komai biyu ne Allah ne kawai daya wa shaf'i wal watr da haka an ce shafi'i ana nufin raka'a biyu duk wata raka'a da ba wata raka'a da ake wa daya sallama sai wutri kawai shi yasa hadisi yazo inna Allah wutrun yuhibbul wutra Allah shine kadai da haka ku dinga yin daya wannan raka'a ta karshe da ake yi to in an ce shafi'i bi biyu kenan kai raka biyu kai sallama kai raka biyu kai sallama duk sallolin dare da ake raka biyu ai sallama sunan su shafi'i ko duk wata raka'a da take da yar uwa sunan ta shafi'i dan haka kaga biyu shafi'i ne hudu shafi'i ne shida shafi'i ne takwas shafi'i ne goma shafi'i ne amma daya uku biyar bakwai tara wutiri ne da abin ɗaya zai hau kai ana kiransa shafi'i da abin kuma ya zo daidai a wutiri da abin kuma zai zo daidai wa daida ana kiransa shafi'i da haka ba za ka yi shafi'i biyu ba kenan a dare ɗaya duk da wasu malaman sun yi fatawa cewa kamar na yi sallah kuma ina sha'awar na tashi na ci gaba da sallah kuma na riga na yi wutiri sai suka ce wai ka sake yin raka'a ɗaya sai kai niyyar haɗe ta da waccan ka zama biyu in ka gama sallah ka sai ka kuma yin ɗaya to wannan sahabbai da yawa sun yi wannan fatawar kamar yadda a cikin muwatta amma fatawar da tafi shine ko da zaka ci gaba da wasu salloli ko da ka yi wuturi za ka iya ci gaba da sallolinka bayan wuturi sai dai ba za ka maimaita wuturin ba domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi shafi'i da wuturi kuma aka ga ya tashi yana yin raka'a biyu sahabbai suka tambaye shi yace wannan guzurin lahira ce kenan ya halatta kenan a ina kula bayan wuturi? sai dai ba za a maimaita wuturin ba Allah saka da masha Allah to akwai masu addu'o'i da bukatu daban-daban akwai wani bawan Allah da ya aiko da katan guda na alkur'ani to muna yi masa addu'a da fatan alheri Allah subhanahu wata'ala ya saka mata alheri har ma da tafsirin ibnu kasir guda guda biyu wato mujalladi hudu hudu kenan guda biyu takwas da kuma jalalaini guda biyu da kuma alqur'ani masu yawa haka aka kasa kwali guda to wanda ya wannan Allah ya saka masa da alheri sannan akwai masu neman addu'a kan rashin lafiya iri-iri Allah ya ba su lafiya akwai wasu ƴan uwa waɗanda musiba daban-daban wato ya afka musu muna fata Allah iyaye musu ya sa ya zama kafara a gare su akwai masu neman aure ku ba ku gajiya da neman aure da akwai masu neman aure muna musu addu'a Allah ta'ala ya aurar da su akwai masu neman aiki Allah ta'ala ya ba su aiki da kuma masu fuskantar jarabawa Allah ta'ala ya sa su ci jarabawa da waɗanda za a yi musu interview Allah ya sa su ci interview duniya da na lafiya akwai waɗanda kuncin rayuwa ya dame su Allah ta'ala iyaye musu akwai wanda suke gidajen haya muna roƙa musu Allah ta'ala ya mallaka musu nasu gidajen muna roƙa Allah ta'ala ya ba su su masu mallaki nasu akwai masu neman Allah ya shirye musu da 'ya'yansu to muna roƙon Allah da sunayensa masu tsarki Allah ta'ala ya shiryar da su su zama shiryayyu masu amfani ga kansu da addini da kasarsu da iyayensu akwai masu neman kuma iyayensu da suka rasu a yi musu addu'a to muna roƙon Allah ta'ala duk wanda mahaifinsa ko mahaifiyarsa ko duka biyun suka rasu to Allah ya musu rahama ya ji kansu wanda kuma suke da rai Allah ta'ala ya sa albarka a cikin rayuwarsu in kuma sun zo rasuwa Allah ya sa su cika da imani da sauran bukatu duka na alkhairi muna roƙon Allah ta'ala ya biya wa kowa bukatarsa ta alkhairi mun yi tawassali zuwa gare shi da sunayensa masu girma da kuma sufofinsa masu ɗaukaka اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين